a yau muna 20 ga watan ramadan hijira 1447 wanda ya zo daidai da tara ga watan uku miladiya a da shida. cikin tafsirinmu na littafin allah maɗaukacin sarki har yanzu muna cikin suratul gafir a gabanin mu akwai tambayoyi kamar haka wannan yana cewa mace ce take jinin al'ada a cikin wannan wata na azumi to me ya kamata ta yi musamman cikin waɗannan kwanaki da za a shiga masu albarka na goman ƙarshe na watan ramadan a kamar yadda muka sani ita ne mai jinin al'ada ai ba za ta yi azumi ba ba kuma za ta yi sallah ba da haka za ta bar waɗannan ibalu guda biyu azumi za ta rama daga baya sallah kuma babu maganar ramuwa shari'a ta yi mata rangwame a kai da haka ban san kuma wata ibada daban da aka ce kuma za ta yi ba saboda watan ramadan amma abin da take na zaman gida mata aure shi na hidima ga masu azumi da haɗa kayan shan ruwa da yin sahur waɗannan ma ne na ibada na ibada don haka ita ƙara kyautata taliyarta, Allah zai ba ta lada Allah zai ba ta lada na waɗannan abubuwa da suke yi sannan in daren da qadr ya zo ba wai inda tana da uzuri da shari'a ta yadda da shi to bai hana ta samu kwalalar wannan dare a musamman niyyar da take da ita sai idan babu wannan larura za ta yi tsayuwar tana da wannan niyya amma wannan larura ta jinin al'ada shi ya hana ta yi to Allah zai ba ta lada na niyyar wannan niyyar ibada da sai niyya ta yi kuma daren da ilashir qadri ana dacewa da shi a samu abin da ke cikin shi na balala tun daga yin sallar isha idan namiji ne malamai na cewa duk wanda ya yi sallar jam'i a wannan daren shi ma ya samu falala ta wannan daren to kuma haka nan gwargwado wani zai yi nafila raka a uku wani ya biyar wani ya bakwai wani ya sha ɗaya wani ya tsaya farkon dare wani ya tsaya karshen dare kowa Allah zai ba shi ladanci daidai gwargwado dama ba sharadi ba ne cewa wani mutum ba zai samu ladan daren lailatul qadr ba sai ya gane daren ba sharadi ba ne da ya dace yana ibada yana roƙon Allah to Allah zai ba shi fadalar da ke ciki ko ya gane ko bai gane ya jarafa ne shi yasa ake son mutum ya sallaci darrukan gaba daya kuma hikimar da ya sa shari'a ma ta koye daren kenan saboda mutum ya dage wajen nema da kirja dandaren sabanin da idan an ayyana kowa zai je ya zauna sai ranar ya fito to amma in aka boye sai mutum kuma ya dage kuma wasu suna jin mara sun ce tunda hadisi ya nuna yana cikin mara a cikin dararrakin wannan goma ko 21 ko da uku ko da biyar ko da bakwai wanda shi mafi yawancin maganganun magabata suka yi a kai cewa daren 27 ko daren 29 da waza ga waɗannan jararraki suke bi to amma lamarin ba nan yake ba ai baka san wace Allah zai karba ba da haka kai dai ka yi ibada ka nemi kuma Allah ya karba maka ta rayuwa ka ka ware waɗannan jararrafi din kuma a samu wani saɓani ya zama kayan ibadar da ta karɓu ba to kaga ba wani wayo da za ka yi wa Allah da haka mutum ya dage ya baki kokarin shi ba laifi dan mutum din ya dage a waɗannan kwanaki ba laifi bane amma dai kana mutum ya zama wushi da bara zai da haka ba zai yi sauran jararrakin ba kuma yana ganin cewa wayo ne to Allah ya sani wanda ya yi duka ai ba zai daidai da wanda ya yi wasu daga ciki ba to da haka mutum ya dage iya abin da zai yi kuma kai dan adam baka san me gaba ba lokacin da yake ciki shine naka daren 21 kayi da 22 kaki zuwa ba baka da tabbacin daren 23 yana iya zuwa kana nan baka da lafiya yana iya zuwa kana da lafiya a shi dan ya dan kwabar da kai yana iya zuwa kana da lafiya wani uzuri wanda ya bi karfin ka ya hana ta to kaga ka bar shi baka yi daren 22 ba alhali zaka iya na 23 kuma ka zo ba kai ba na hudu ma wani abu ya zo da haka kullun ka samu dama kai aiki da ita shine abin da yake daidai Allah ya dace da wannan yana sa me bambancin shirka da kafirci mun mun shayin wannan magana a cikin karatu shi wanda yake kafiri mushriki da haka kafiri ba sa raba shi da shirka ita ita shirka hada Allah da wani wajen bauta ba wai lalle sai mutum a zahirin yana bautawa gunki ba ko da san ran shi ya dauka yake bi bisa fiye da abinda Allah yake bauta ne ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wanda zai bibita san ran shi akan abinda Allah yake so bauta wa san ran shi bauta wani kuma tare da Allah shirka ne da haka kafirci yana hada da shirka kuma masu wannan magana cikin malamin tana kama hujja da in ka karanta muhawarar waɗannan mutane guda biyu cikin suratul kahf za ga a farko ɗayan bai yi ce wa ɗayan kada da sahibu huwa huwa yuhawiruhu a kafarta billazi khalaqaka kaga yace ka kafirce cewa wanda ya halicce ka can karshe shi kuma yace lakinna huwa Allahu rabbi wala ushriku ku rabbi ahada ce to karshe suna tattauna sai ce to ni dai Allah ne abin bauta ta kuma ba zan hada Allah da komai ba ga yana kenan kafircin daidai shine dai kuma nafsin abin da ake kira shirka nan. da haka duk abu ɗaya ne zai iya yiwa duk wanda ya zama kafiri za ka same shi mushiriki ne kuma duk mushiriki kafiri ne wannan yana cewa barin masallacin unguwa da tafiya wani masallaci domin yawan jama'a bai hukuncin haka a musulunci malamai sun tattauna wanda zai bar masallacin da ya fi kusa da shi ya tafi wani masallaci yin yin sallah a can in ban manta ba ina tina shek Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala yana cewa idan ya zama akwai wani abin da shari'a ta yarda da shi to ba laifi ya zama ka fi nutsuwa a bayan limamin da zaka je ka ji samun nutsuwa da halatto da zuciyarka yayin da ake sallar ko saboda yana da daɗin karatun alkur'ani inda wani ya fi wani daɗin karatu ko kuma wani Allah ya fi tsayawa ya fita sallar inda kake sallar yin ta ake amma ba ba ba ba ba yawa sai lada kamar yadda suke faɗa sallah ce kuran ake bubbuga ta yadda aga dama to sai ka bari ka tafi inda za a yi sallah cikin nutsuwa duk irin wannan dalilai ne ba yi ba yi idan mutum ya ya bari ya zo wani masallaci inda yake ganin zai fi nutsuwa zai fi samun wannan can ba wai ya bar su mane dan kurin bai yadda da musuluncinsu ba ko yana zagin su ko yana wani abu ya bari ne dan nan kila ya fi samun nutsuwa babu wani abu a ciki babu wani abu a ciki dan mutum bai tsaya nan ba wallahu a'lam to waɗannan kaɗan daga tambayoyin da zamu amsa saura kuma sai in Allah ya kai mu wani lokaci muna cikin suratul ghafir zamu tashi insha Allah ta'ala akan aya ta 30 da da tara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 يا qala allazi amana wannan wanda yayi imani yace ya qaumi ya mutanena ittabi'uni kubini ahdikum sabila rashad zan shiryar da ku hanya ta shiriya ya qaumi ya ku mutanena inna ma hadhihi alhayatu ad-dunya mata' kadai wannan rayuwar duniya jin daɗi ne ɗan kaɗan wa innal akhirata hiya darul qarar hakika lahira nan ne gidan dawwama man amila sayyi'atan duk wanda ya aikata mummunan aiki fala yujza illa mislaha ba za a saka masa ba sai kwatankwacin wannan mummuna din wa man amila salihan wanda ya aiki nagari min zakarin daga namiji aw unsa ko mace wa huwa mu'minun yana mu'mini Allah yake fa ulaika to waɗannan yadkhuluna aljannata za su shiga aljanna suna shiga aljanna yurzaquna fiha ana azurta su a cikin aljanna bai ghairi hisab ba tare da lissafi ba anan Allah madaukakin sarki yana ci gaba da hakaito mana wa'azin wannan bawan Allah inda wasu malamai sun ce a lokuta ne daban-daban ba wai lokaci ɗaya yayi ta wannan bayani ba wannan a wani lokaci kuma bayan ya ga yayi wa'azin ya tunatar ya faɗakar amma sun ci gaba da bijirewa da zaɓar rayuwar duniya akan ta lahira sun manta abin da ya gaya musu na irin ni'ima da Allah ya tanada ga wanda ya bi Allah sun manta kuma jan kunne da ya mutu na azaba ga wanda ya saba wa Allah da bayanan da ya kawo musu na mutanen annabi no samudawa da adawa da waɗanda suke bayan da yadda suka saba wa Allah kuma Allah ya kama su to da ya ga abin ya ci gaba sai ci gaba da ya mutu wa'azi ya ce Allah yake wa qala allazi amana wannan da yi imani yace ya qaumi ya ko mutane na har wayo da ya ci gaba da rafa su zuwa gare shi domin tausasawa wajen kira wajen wa'azi wajen jawo hankali yace ittabi'uni ku bi na ku bi abinda nazo da shi abinda na gaya muku a a'dikum sabilar rashad zan shirye ta ku tafarki na shirya. sai ya gaya musu hakikanin tabarki na shari'a shi ne abin da yake gaya musu ba abin da fir'auna ya faɗa a can ba ma urikum illa ma yana cewa ma ahdikum illa sabilar rasha fir'auna ya ce abin da nake gwada muku abin da na sani ne kuma ba na shirya ta ko baki zuwa tabarki na shari'a sai yake gwada musu wancan tabarkin na fir'auna ba shi ne na shari'a ba in sun bi shi zai shirya ta su tabarki na na shari'a a wannan gabar za mu ga cewa shi mai kira zuwa ga Allah mai kira zuwa ai abinda Allah yake a bar abinda Allah ya hana to ya zama babban shi shine shiryar da mutane mutane su gane gaskiya wannan shine abinda ake so duk mai da'awa ya sa a ran shi kada mai da'awa ya zama babban manufar shi shine ya jawo mutane zuwa gari shi ya zama yana da mabiya shi burin shi a ce mabiyan shi fi na kowa wannan liya ce mara kyau ko ya zama a'a babban manufashi shi ne kurin ya zo ya caccaki mutane ya faɗa mutane maganganu masu nauyi ba wai abin da ya dame shi ba su karɓi shirya ne a'a babban abin da ake so mai da'awa ya sanya a cikin ranshi shine mutane su gane gaskiya damuwar ke zama damuwa ce ta an ki a gane gaskiya ko ba su gane ba damuwar shi ta yaya za su gane ya zama wannan shine damuwar mai da'awa kada mai da'awa ya zama damuwa shi shine kurin ya gaya zai fatattaki mutane ko ya jefa su cikin wani rami ko wata ko ya jefa su cikin wuta ko wani amma kamancin haka a ya zama babban manufarsa mutane su fahimci gaskiya shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in ka bi tarihin rayuwarsa zaka ga wannan ne hamminsa wannan ne damuwar shi ko da manzan Allah ya je tsa'if bayan yi wa'azi a makka ba a karɓa ba da ya je tsa'if ya kira mutanen tsahib zuwa ga addini zuwa ga tauhidi suka ƙi karɓa suka ma sanya wawaye da, da, da, da bayi suka jajjefi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har suka fitan masa da jini amma mai manzan Allah ya ce lokacin da mala'ika ya zo yana ce ka ba da umarni sai a yi musu azaba a yi kaza za Allah ya ce a kyalin wani Allah Allah ya fitar daga tsatsansu wanda za su bauta wa Allah shi kadai kuma yace Allahumma hdi qaumi fa innahum la Ya ce Allah ka shirya da mutane na hakika su mu sani ba ka duba addu'a abin da ta kunsa na farko ya raba su zuwa gari. Allah ka shirya da mutane na qaumi kamar da wanda yace ya qaumi ya ku mutane na sannan ne musu addu'a ta shirya. ba addu'a ta azaba ba sannan kuma ya ba su uzuri akan abin da suke fa innahum la ya'lamuna wannan haka ake so mai da'awa ya zama shine hamminsa idan yana da wannan manufar to zai yi hakuri da duk abin da zai same shi domin wanda bai gane ka ba ko wanda bai fahimce ka ba ko wanda bai sani ba yana da jahilci zai iya maka wauta mafi karancin wautar da zai maka zage ka ya bata ka ya ci mutuncin ka, wannan shine mafi karanci akwai wanda zai iya kokarin ya ga ya lafiyar ka. ko ya taɓa dukiyarka ko ya taba iyalinka ko ya taba mutuncinka akwai wanda ma zai kokarin kisa kamar yadda aka yi wa annabawa to in kai kana da manufa mai kyau duk wannan ba zai dankwafe ka ba ga yin da'awa ba zai hana ka yin da'awa ba za ka yi ta kokari dai ga ka dawo da mutane kan abin da yake daidai isa abin da wasu masu kira suke damuwa da shi musamman a wannan zamani na social media ya zan yi in tara followers ya zan in tara mabiya ya zai dinga ba mutane dariya don su dinga bibiya ta wannan kuskure kuma lalata aiki ne domin mutum zai je lahira ya bai da komai a gurin Allah da'awa mutum yake in bai sa ikhlasi ba ba ruwan Allah da da'awa kake yi zaka kira mutane zuwa ga ayyukan alkhairi din amma in baka tsarkake niyya ba sai ya zama maka wabal ya zama maka azaba a wajen Allah madaukakin sarki duka muna tana da hadisin mutumin da da yan wuta za su shi yana juyawa cikin wuta yana katantanwa kayan cikin shi ya zazzabo su zo su kewaye shi me ya faru ba kai ne mai mana wa'azi ba ce ba kai kake umartan kake umartan mu da kyakkyawan aiki ba ka hana mu ya yace ni ne kace ya muka ganka haka kun ga dai a cikin wutan ne amma azaba shi ta ja hankali sai yake cewa ina umarta ku ni ba na yi ina kuma hana ku ni ba na haduwa irin waɗannan hadisai suna nan da dama da mai da'awa ya kamata ya sanya a gaba ya zama manufarki mutane su manci alkhairi in kana da wannan manufa ba za ka damu da cewa mutum ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ko ma nawa ne suka karɓi da awar dan manzo Allah yana cewa la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan Allah ya shirye mutum ɗaya ta hanyarsa khairul laka min umrun na'am ya bi ma dabbobin ni'ima da za a baka masu girma masu kyau to in muke kina wannan to sai ya tsiyaye idan haka wannan mutum ya gaya musu shi ba manufarsa shine ya shirar da su tabarki madaidaici shine babban abin da ya sa a gaba ya qaumi ya ku mutane na ya ci gaba da mutu wa'azi shi inna ma hadhihi alhayatu ad-dunya mata'un ita wannan rayuwar duniya jin dadi ne kadan kuma haka take wanda yake da ma abin jin dadin a duniya wanda yake da mulki ko yake da dukiya ko yake da wani abu da Allah ya ba bashi na jin daɗi, to jin dadi ne mata'un dan kadan shine ma'anar mata wanda bai taka kara ya karya ba domin duka shekarun mutum da zai ya mutu shi kenan idan ya mutu kuma ya riga ya wuce kuma wannan lokaci ya tafi sai abin da ya aikata zai tarar da aka yace wa innal akhirah ita lahira hiya darul qarar ita ce gidan dawwama ita ce gidan tabbata ba za a canza ba ba mutuwa an je lahira an yi hisabi kowa ya koma sakamakon shi kowa ya karfi sakamakon shi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu suna cikin aljanna Allah ka sanya mu a ciki wasu kuma suna cikin wuta Allah ka tsiratar da mu to anan ne kuma za a dawwama da haka wannan ita duniya mata ne kada ku rudu da ita ya gaya musu haka ne dan kada su rudu da ita su guji wannan duniya su zaɓi lahira da jin daɗin lahira akan na duniya in ta kama sai an bar na duniyar dan a samu na lahira a bari in ya kama haka din a bari sai ga wani abu za ka samu na duniya amma saban Allah ne to sai ka bibita lahira sai ka kura da wannan abu amma yawancin mutane ba haka suke ba Allah ce bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya kuna bibita rayuwar duniya wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita ta tafi alkhairi ita tafi wanzuwa to mu'mini mai hankali musulmi mai hankali shine wanda yake bibita lahira akan duniya zai iya ba da duniya saboda ya samu lahira amma ba wanda bai da hankalin irin wanda zai sayar da lahira nan duniya wannan ya yi shirme kuma ya yi abin da zai yi na dama a gaba da haka anan yake gaya musu cewa wannan rayuwar duniya karewa za ta yi gushewa za ta yi rayuwar lahira ita ce mashabbaciya don haka ku tsaya ku yi aiki na kwarai ya ci gaba da cewa mana amila can duk wanda ya mummunan aiki ma'ana yin shirka yayi kafirci wala yujza illa mislaha to ba fa za a yi mai sakamako ba sai kwatankwacin abin da yi anan abubuwa ne guda biyu abu na farko akwai tsoratarwa me ya tsoratarwar cewa duk wanda ya aikin da ba daidai ba to shi ba zai gani da haka mutum tun anan duniya ya wa kansa kiyaman lai ya aiki na kware domin abin da mutum ya shi za a fi zai gani ba yadda za a yi sharri ya je lahira ta alkhairi kun ga wannan tsoratarwa ne sannan kuma a gefe guda kuma ayar tana nuna rahmar Allah ga jinkan Allah ga bayi cewa duk wanda ya yi mummuna aiki la yujza ba za a saka masa ba illa mislaha sai kwatankwacin wannan abin da ya yi Ba na iya daidai za a bashi saboda tausayin Allah saboda jin na Allah da rahmar Allah da falala Allah 'yan mutum ya yi laifi sai a bashi guda ɗaya amma man amila salihan wa man amila salihan wanda ya aiki nagari salihan anan sifa ce ta mawsu mahzu ay man amila amalan salihan duk wanda ya aiki nagari aiki nagari shine aikin da Allah yake so kuma mutum ya tare da imani kamar da aya ta gwada min zakarin daga namiji au unsa ko mace wa huwa mu'minun yana mu'mini to wannan kun ga anan ba ce za a sakanta masa kwatankwacin wannan aikin ba ya ga ce fa ulaika masu wannan aiki yadkhuluna aljannata za su shiga aljanna yurzaquna fiha za a zurta su a cikin aljanna bi ghairi hisab ba da lissafi ba ma'ana za a ba su fiye da abin da suka aikata sabanin mutum yayi laifi iya abin da ya za a bashi wannan falala Allah ce da rahmar Allah idan mutum kuma yayi kyakkyawa to za a bashi ne in ya shiga aljanna za a ce mai arziki ba tare da misali ba za a ce ai dai yayi ba bari a bashi daya goma yayi bari a bashi goma a'a za a bashi bai gairi hisab manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisi da ma aya alqur'ani Allah ya gwada mana duk wanda yake kyawa yana da nishin ta goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda yake kyawa yana da kyakkyawa kwatan kwatan ta goma wannan shine matakin farko duk ibadar da kai da Allah ya karba to an tashi za a baka nishin ta goma wasu kuma ana ƙara musu biye da haka saboda wani dalili saboda abinda Allah ya ga dama sai ya ƙara musu hannunkin hannunkin ɗari bakwai Allah yana ninkawa mutum ya bada abu ɗaya Allah ya ba shi lada na irin wannan aiki guda ɗari bakwai kamar yadda ayar suratul bakara ta gwada masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة يشي والله يضاعف لمن يشاء الله هنا للنكا وندي قداما والله واسع عليم تداك وندي هنا من رحمة الله cikin wannan aya za mu ga abin ke gwada namiji da mace a wajen bin Allah ba bambanci in mace ce aiki na kwari za a ba ta ladan ta cikakke haka nan in namiji za a ba ta ladan cikakke ba za a bibita ka ba dan kai namiji ne ita mace ce kurin a ce an bibita ka a nan duk wanda ya bi Allah to shi ne zai samu sakamako a wajen Allah shi sa shi ce min zakari aw unsa namiji ne ko mace da haka a cikin mata akwai waliyai akwai salihai akwai siddiqai akwai shahidai duk wanda akwai su a cikin mata domin aiki ne na bin Allah duk wanda ya bi Allah kuma Allah zai bashi sannan a cikin ayar za mu ga cewa kafin aiki ya zama na kwarai sai an samu sharadi na imani Allah ya ce man amila salihan wa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min wannan jumla sai haliya wawu wawu al-hal huwa damir al-fasl mabniin ala al-fath fi mahall ar-raf'i mubtada sannan fadin Allah mu'minun shine khabar wal jumla min al-mubtada wa khabarihi fi mahall an-nasb halan أي من عمل صالحا ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى حالة كونه مؤمنا دول aiki ينا مؤمن ashe wanda ya ba yana mumini ba ba zai samu lada a wurin Allah ba wannan tana cikin ayoyin da suke gwada mana duk wanda zai aiki ko da na gari ne amma ba tare da yana da imani ba bai yadda da Allah ba bai kalmar shahada ba to wannan ba zai samu ba zai shiga aljanna ba zai shiga aljanna ba dan anan ga sharadin wa huwa mu'min shi yana mu'mini wanda yayi wannan aiki na gari amma da zai aiki na garin ba yana mu'mini ba Allah ba zai ba shi lada ba kusan wanda suka yi aiki tare da kafirci a tare da su amma sun aiki na gari to Allah yana ba su sakamakon su ne tun a nan duniya saboda in sun je lahira ba su da komai a wajen Allah madaukakin sarki da haka wannan sharadin ya nuna sai mu'mini wanda yayi imani da Allah ya imani da Annabi sallallahu alaihi wa sannan Allah ya ce za su shiga aljanna yurzaquna fiha za a zarta su a cikin aljanna bi ghairi hisab ba wani lissafi ma'ana za a yi ta ba su wanda ya gwada cewa ladan aljanna baya karewa baya karewa arzikin cikin aljanna dan Allah ya ta yurzaquna ana azurta su sannan Allah ya ce bi ghairi hisab ba tare da lissafi ba Allah zai yi ta ba su dawwama ce ba kuma randa za a ce wani abu ya kare kun ga anan duniya ne yadda kai da arziki da wadata wata ran kana iya neman wani abu shi ya kai babu domin ba a siyo ba ko an je siya babu to amma aljanna ba ya kare inna haza la rizquna ba da min nafa. arzikin mu ne kyautan mu ne Allah ya ci kuma wannan kyautan mu ba ta karewa da haka wannan yana nuna cewa arzikin aljanna kafakin aljanna ni'ima aljanna ni'ima ce da wamamiya ba ni'ima ba ce wadda za ta yanke wannan shine abin da wannan bawan Allah ya gaya waɗannan mutane sai ya ci gaba da cewa wa ya qaumi ma ni al'ukum ila تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار نعم يشي ويا قومي يا قوم تالينا ما لي أدعوكم إلى النجاة me ya faru ne me ya same ku ina kiran ku zuwa ga tsira wa ni ila kuna kira zuwa ga wuta tad'una ni li akfura kuna kira na dan in kafirce wa Allah wa ushrika in hada Allah da wani ma laysa li bihi ilmun abinda ban da ilimi akan shi wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar ni kuma ina kiran ku zuwa ga Allah mabuwayi mai yawan gafara wannan ya gwada yayin da ya mutu wa'azin ya ci gaba da kiran su zuwa ga bin Allah su sun yi kokari su cutar da shi sun fara da kokarin nuna masa abin da yake yi ba daidai ba ne da wannan suka fara suna nuna masa cewa shi ya zo ya abinda suke yi abinda yake kira ba gaskiya bane ka dawo kan abinda muke faɗa to ne sai yake mamaki yace ya kauni ya ku mutane na ma li hukum ila najas me ya faru menene ya faru ina kiran ku zuwa ga tsira wanda shine bautawa Allah shi kadai da barin hada Allah da wani da gaskata manzon da Allah ya aiko muku sannan wata da'una ne ila nar kuna kira na zuwa ga wuta bi ya kira zuwa ga wuta sai ce tad'una ni li akfura billah kuna kira na dan kafirci wa Allah wanda ya nuna abin da suke nema ya kafirci sannan wa ka bihi ma laysa li bi ilm in hada Allah da wani cikin abin da ban da ilimi wannan ma laysa li bi ilm shi ba sai da ke lazima ko kashifa da ke bayyana duk wanda ya shirka da Allah to yi shirka cikin abin da yake bai da wani dalili akai bai da hujja da zai kawo cewa ga abin da ya sa yi wannan shirkar dan Allah bai saukar ba manzon Allah bai yi umarni ba babu inda zai samu dalili da cewa a hada Allah da wani ko shirka da Allah wajen bauta masa to shine anan yake cewa me yasa zan yi wannan ni ina kiran su zuwa ga shari'a wanda ya gwada ɗabi'ar mutane ko wasu daga cikin mutane waɗanda ake kiran su zuwa ga bin Allah za ka iya samu wasu kuma kokarin su kai inda kake mutu wa'azi su karkatar da kai su lalata maka abin da kake kai shi yasa nan ma yana gwada cewa mai da'awa sai ya zama yana da yaƙini kan abin da yake kira kada ya zama shi ma yana shakka idan ka zo kana shakka kan musulunci to ba za ka iya kiran wani zuwa ga musulunci ba dan kai ma shakka kake da ya dan ka wani abu sai sai je ba ka cikin shakka kuma ba za ka yi himma ba a'a ya zama kai ma kana da yaƙini kan abin da kake kira in kana kiran mutane kan sunna to ya zama kayi ilimi kayi ka samu hujja ka samu dalilai da za su karfafa ka ka tsaya kan abin da kake ba tare da ka karkace ka bi mai son zuciya ba shi sa wanda bai da karfin hujja ko kuma bai da karfin bayani da fasaha da balaga to kada ya shari wanda yake fatacce wanda ya fi shi iya surutu da magana ko ya fi shi sanin shubha da yadda ake kawo ta dan ba duka wanda yake kan gaskiya bane zai iya kare ta zai iya zama kana kan gaskiya amma an ce ka kare ta ba za ka iya ba domin mai ƙila wancan din ya fi ka baki ƙila wancan din ya fi ka sanin ba musamman kuma a bidi'a za ga kullum abin da ake karantar da ma'abuta ne shine ba din kai kuma idan ba ka yi dage ka yi karatu ba lalle zama ka zo kan wannan shi ba sari in ka dauki shi an ci zama ake ana karantar da su cewa a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun zalunci iyalan gidan manzan Allah sai a ɗauko wata kisa ko ta ƙarya ko ta gaskiya a juya ta sai a gaya musu gobe ma an zo wannan za a gaya musu ji ma an zo irin wannan ake ta karantar da su to kai da karatun ka kila bai zo ba to in ka je ka tari wani iya ya tara irin waɗannan shigohi sai ya kawo maka wani ba kira ya ambata maka ya ce a littafi kaza domin akwai abubuwan da an rubuta amma ba ingantattu ba ne ai ba duk abin da aka rubuta yake daidai ba wani ma malamin ya rubuta da sai ba daidai bane amma tunda kai maka da karatu sai a bude a karanta maka sai a gaya maka inda yake ba daidai bane sai a gaya maka ai gashi wani ya ka a cikin littafi a nuna maka zai ka dauki tarihi na Imam Tabari rahimahullahu ta'ala tun a gabatar shi yace duk wanda zai karanta wannan littafin ya sani ni zan ambaci abin da aka rawaito ne tare da ambatan wanda suka rawaito waɗannan abubuwa da su don haka kada wani ya dora laifi a kaina duk abin da na ka a wannan littafi ka binciki wanda suka rawaito wanda zan ambata maka su in ya inganta to su ne in bai inganta ba ne na ambata maka kaga tun anan ya gwada maka in ka karanta ma littafin ya gwada maka kenan ba duk abin da yake ciki bane ingantacce dan zai fata ji abin da aka rawaito to amma kuma saboda ya kubuta a wajen Allah zai ka maka abin da aka rawaito din nan da sunan mazajen da suka rawaito kai kuma ta hanyar waɗannan mazajen in ka san ilimin hadisi da ilimin rijal da ilimin jarhi wata ta'dil za ka iya gane wannan magana ta inganta wannan ba ta inganta ba in baka sani ba sai ka bar wa ma'abuta sani sai su gaya maka to kaga yanzu dan wani ya je cikin littafin tarihi na Imam Sabari ya dauko riwaya da aka ce sahabbai sun yi wa iyalan gidan manzo Allah kaza ya ce tana cikin littafin wacce tana cikin littafin kaɗai ba zai sa ya zanta zama karɓar biya ba sai mu duba mu gani da wani sanadi ta zo ya ta zo wannan shine matakin farko ta inganta ko bata inganta ba kaga in bata inganta ba hujja ba ne don wane ya kawo wane ya faɗa mana shi zai nakalto abin da aka rawaito ne da abin da yaji tashiwa kai kuma yana gurin ka mai karatu da haka shi ya nakalto ma kuma da hanyar da ya ji labari wane da ya gaya mai daga wane daga wane daga wane kai kuma sai ka bi hanyar sai ka tantance da ka kiya sun ka nauyin shi to irin wannan yana nan to idan baka yi karatu ba sai a ta kama irin wannan shimoyi din sai zama an an da tsada kai shi yasa ba hikima bane mutum kurin ya zama a rayuwar shi shi neman mukabala yake kullum in ya tsaya in ka isa ka zo in ka isa ka zo dan zai je taro wanda ki ne shi karfin shubha kuma shi bai kare ba maimakon ya taimaki musulunci sai cutar da musulunci Mai kai taimaki sunna sai cutar da sunna ya ga ya sauro wanda ba zai iya tarewa ba duk da shi ne akan gaskira amma ba zai iya tarewa ba to sai ya zama na wanda suke kewaye ko suke jin lamarin su kuma sai ya zama fitina gare su sai ya zama sun fada cikin wani abu to wannan mutumin yana da yaƙini kan abin da yake da haka suna ta kokarin su ja shi zuwa ga kafirci sai yake gaya musu cewa ya ina kiran ku ilan najati zuwa tsira wa tad'una li kuma kuna kira na ila nari zuwa ga wuta tad'unani li akfura billah kuna kirana kafirci wa Allah wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilmun in hada Allah da wani cikin abin da ban da wani dalili ba wata hujja wa ana ad'ukum alhali ni irin ina kiran ku ila al-aziz al-ghaffar zuwa ga Allah wanda yake mabuwayi wanda yake komai mai yawan zafara kun ga ya gaya musu waɗannan sunaye guda biyu na Allah saboda sakonnin da yake so su fahimta na farko dai ina kiran ku zuwa ga Allah Allah da nake kiran ku zuwa gare shi al-aziz ne mabuwayi ne ba fa ku ba fa ku gare Allah ba in kun yi imani ba fa ku fi karfin Allah ba dan al-aziz ne sannan in kun tuba kun daina so al-ghaffar ne mai yawan gafara da ku dubo wadannan sunaye guda biyu kowane suna da irin abin da yake kunshen karkashin shi na sifa ta kamala da iko da kisa ko dai ku imani ku samu gafara Allah ko kuma ku ƙi imani ku kauce to ku gaba da azabar Allah dan ba ku fi karfin Allah ba da haka ni wannan shine da nake kiran ku zuwa gare sai shi gaba da cewa la annama tad'una ilayhi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah wa anna maradda أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد نعم يتي لا جرم أن ما تدعونني إليه باب babu wani shakka ba cewa abinda kuke kira na zuwa gare shi laisa lahu da'watun fi dunya bai tantanci wani kira ba bai da wani biyayya amsa kira da za a yi masa a nan duniya sannan wala fil akhirah haka nan a lahira bai da wani iko bai da wani kira kifantacce da za a bi wa anna maraddana ila Allah kuma ku sani makoman mu gaba ɗaya tana ga Allah wa annal musrifina masu yin banna hum ashabun nar su yan wuta fa na ma a lakum da sannu za ku tana abin da nake faɗa muku wa ufawwidu amri ila Allah ina fawwala lamari na zuwa ga Allah inna Allah hakika Allah basirun bil ibad mai ganin bayi ne da abin da suke aikatawa mana ya shiga da gaya musu cewa la jarama ba shakka shine ma'anar la jarama ko la kaziba ba ƙarya la jarama ko ka fassara ta da bala tabbas hakika. wannan yana da yana kan yakini kan abin da yake ba shakka yake ba yace la jarama ba makawa ko ba shakka ba tantama haqqan tabbas annama tad'unani ilai da kuke kira na zuwa gare shi laysa lahu da'watun fid dunya bai da wani kira da ya tantanci wani kira a nan duniya shi da kuke ta bauta wa na ka. ai bu tantanci a kira mutane zuwa ga bautar su ba a duniya wala bil akhirah a kuma bai da wani kira da zai yi amfani wasu ka fassara wannan jumla da cewa laysa lahu da'watun fi dunya wala fil akhirah ma'ana la yanfa'u wala yadur shi wannan abin da kuke kira na zuwa gare shi bai ke cutarwa bai amfanarwa kun gani ya ci gaba da yi musu wa'azi kuna kira na zuwa ga shirka zuwa hada Allah da wani to ai wannan bai da amfani bai bai da cutarwa bai amfanarwa wannan abin da kuke kira zuwa gare shi da haka ba zai iya mun amfani ba a duniya ba zai mun amfani a lahira ba kuma bai cancanta a kira zuwa gare shi ba da haka ba zan bi wannan abin da kuke kira ba wa anna maraddana ila Allah kuma makomar mu tana ga Allah tunda ba zai amfani ni a duniya ba ba zai amfani ni a lahira ba zuwa ga Allah za mu koma to dan me ba zan yi imani da Allah ba dan me ku kuma ba za ku yi imani da Allah ba sannan wani abu kuma wa annal musrifina su waɗannan maballata din anan maballata masu yin shirka an kira su da da mabannata domin shirka bannati a bayan kasa da Allah yake wala wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi banna a bayan kasa bayan gyaranta yana daga cikin banna a bayan kasa ya da shirka da yin shirka banna ne a cikin bayan kasa bal ma ita ce mafi girman banna domin da karkashin ta abuwa da za su zo shi yasa duk wanda yake kira zuwa ga shirka to mabannaci ne yana yin kira ne zuwa ga banna haka nan wanda yake kira zuwa ga bid'a ana ga sunna yana ga wani abu na bid'a yana kiran mutane zuwa ga bauta wani Allah yana kiran mutane zuwa ga ɗaukaka wani mutum sama da haƙƙin da ya kamata a baki ko sama da annabi sallallahu alaihi wasallam irin mutane da za su tsuru nuna wani suke shi annabi duk an sami irin waɗannan ko wanda ya ce da annabi zai dawo shi baya bukata ya je gurin annabi shehu shehu ibrahim shine annabi ko wanda ya faɗi wannan yana ne yana rayuwa cikin mutane yace shi ya isa mai sannan mun gani a garin shadi ba ba wannan bi yana nan yana yawo an nuna wani likan shi ibrahim an ce shine allah an nuna shi an faɗa haka har sai da malaman kasar shadi suka fito suka barranta daga wannan abin da aka yi to duk irin wannan ne ya za a yi wannan ya zamba ya ɗaballa a bayan ƙasa ba kaga wannan shine hakikanin ya ɗaballa a bayan ƙasa akwai wani mutum yadda zai kai falala da girma da zai kai manzan Allah babu duk wani wanda yake a wannan a wannan rayuwa to bayan manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam hmm. a gurin ahli sunna wal jama'a sai jira Abubakar shi yafi kowa mana cikin sabon manzon Allah amma duk da haka ba su ba shi matsayi na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwan da suke wa manzon Allah ba sa yau sai jira Abubakar manzon Allah suna tabarruki da asar nashi abubuwan da suka shafi manzon Allah kamar a ah, akushi da manzon Allah yake cin abinci a ciki sahabbai suna kallon akushin na daban ne suna ɗaukan shi don su samu albarka tufa da manzon Allah ya sa riga ko ko ko kwarjan da mayafi suna ɗaukan wannan a matsayin wani abu mai kima ta daban suna ma jika shi su sha su jika su sha gashi na manzon Allah da aka yi manzon Allah aski sahabbai raba suke a junan saboda neman albarka duk wani abuwa ne da ya sha manzon Allah asar ne na manzon Allah amma ba a samu suna wasu jina bakar haka ba kun ga sun san falalaki shi da darajar shi amma ba sa mai ira abin da suke manzan Allah saboda sun san manzan Allah da ba shi fi jina bakar to a bayo sai a waye gari ga wani mutum sai a ce ai yana da abu ya fi mana annabi har wani ya dinga da auren annabi zo shi wancan ba zai bi annabi wannan zai bi kaga wannan kira ne zuwa banna a bayan kasa banna kuma ita ce banna da ta fi kowace a bayan kasa domin tana rubuta komai tana fitar da mutane da dabbobi da aljanu domin duk lokacin da aka yi shirka a bayan kasa, aka saba wa Allah wannan zunubin tasirin shi yana iya shafar kowa da kowa to da haka wannan yana cikin abin da yake na banna to anan ya kira masu shirka da mabannata wa annal musrifina su waɗannan masu banna hum ashabun nar su ne yan wuta to ta yaya mutum da hankalin shi kuma zai bi waɗanda suke yan wuta da haka nan yana mutuwa yana jan hankalinsu to da ya ga sun cije sun ki karba sun ci gaba akan abin da suke yi na na wannan bauta wani Allah abin da ba zai amfane su ba abin da ranar tashin kiyama ma zai farranta da gare su duk wanda ya kira wani koma bayan Allah ya bauta wani koma bayan Allah ranar tashin alkiyama Allah ya gaya mana wa hum an du'a'ihim ghafilun Allah ya ce wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين haka Allah ya gaya mana da haka ya zai wannan su da ya ga sun toge sun ki karba sai ce fasata zukuru na ma aqulu lakum za ku tuna abin da nake gaya muku ma nan bi na za ku tuna allazi aqulu lakum abin da nake gaya muku wasu da ce matan nan masdariya ce fa satazkuruna alqawla alladhi qultuhu lakum za ku tuna wannan magana da na gaya muku mana akwai ranar da za ku je wajen Allah maɗaukakin sarki sai ku gane gaskiyar abin da na faɗa ku gane gaskiyar abin da ne muku umarni da shi ku gane gaskiyar abin da na hana ku wannan abu ne da za a hannu za ku gane amma a ranar da dama ba za ta yi amfani ba gane ku ba zai amfani ba da haka yana da tsoratar da su tsoratarwa ne su ji tsoro kada ranar nadama ta zo sai ce wa ufawwidu amri ila Allah amma ne ina fawwala lamari na zuwa ga Allah ma'ana na dogara da Allah madaukakin sarki shi nake neman agajin shi nake neman taimakon shi in kuna jin da wani abin da kuke bani za ku daina bani to na mai da lamari na zuwa ga Allah in kuna jin cewa za ku cutar da ni to na mai da lamari na zuwa ga Allah ni dai na mai da lamari na zuwa ga Allah wannan shi ke nuna mai da'awa bayan ya yi da'awa ya yi kira an tsoratar an razana an ce za a mai kaza to ya riko da sababi kuma ya mai da lamarin shi zuwa ga Allah ya dogara zuwa ga Allah shi ya sa Allah ya amsa mai kamar yadda za mu gani ayar gaba ubangiji ya kare shi da haka yace na mai da lamari na zuwa ga Allah inna Allah basirun bil ibad hakika Allah mai ganin bayi ne yana ganin abin da suke aikatawa wanda ya tantance shirye da shi Allah zai shirye da shi wanda kuma dama can tafafe ne dan wuta ne to haka zai ƙare. ko kuma da kuke ganin za ku yi wani abu to ba abin da za ku yi min na mai da lamari na zuwa ga Allah na dogara ga Allah dogaro ga Allah shine mutum yayi yayi ya cewa ya sakankanci yayi yaqini cewa Allah yana jin shi yana ganin shi kuma shine mai bayarwa shine mai hanawa shine mai karewa da haka komai na siya mai da shi zuwa ga Allah sannan kuma tare da riko da sababi tare da riko da yin sababi ma'ana in wani abin ke nema to ya bi hanyar da ake samun abin amma a zuciyar ki ya san Allah ne mai bayarwa shi kuma yake hanawa Allahumma la mani alima ataita wa la mu'ti lima mana'ta ba wanda zai bada abin da Allah ya hana ba kuma wanda zai hana abin da Allah ya bayar to mutum yayi wannan shine yana da cikakken tawakkali ya mai da lamarin shi zuwa ga Allah sannan ya gaya musu kuma sai ba ta Allah cewa Allah yana ganin bayi da duk abin da suke kuma zai saka kowa ga abin da ya yi sai Allah ya ce mu فَقَالَ النار ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فوقاه الله سيئات ما مكروا في ألا يكاري شيء daga munanan abin da suka kisa na makirci wa haqa bi fir'auna sannan ya hada su'ul azab mummuna azaba ta ta kewaye ta game Ala fir'aun mabiya fir'aun da shi fir'aunan gaba daya annaru wuta ce yu'raduna alaiha ake bijirar da su kan wuta din guduwan da safiya wa ashiyan da yamma Saba da yamma ake bijirar da su kan wannan wuta wa yawma taqumu sa'a ranar da alkiyama za ta tsaya za a ce adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ku shigar da mabiya fir'auna da shi kansa fir'auna cikin azaba mafi tsanani ana Allah yana gaya mana abin da yayi ga wannan bawa nashi Allah ya tsiratar da shi fa waqahu Allah sayyi'ati ma masar sai Allah ya tsiratar da shi munanan abin da suka kisa wanda ya gwada sun kisa cutar da shi sun yi shirin makirci gare shi sai Allah ya tsiratar da shi wasu malaman tafsiri suka ce Allah ya tsiratar da shi tare da Annabi Musa yana tare da Annabi Musa cikin wanda Allah ya tsiratar sannan a lahira kuma Allah zai kubutar da shi ya ba shi kyakkyawan sakamako da haka Allah ya kubutar da shi kun ga natijar mai da lamari zuwa ga Allah ya dogara ga Allah sun shirya abin da za su shirya don faɗin ma makaru ya nuna abin da ma suka yi ma kirki ne ba wai na fili ba ba wai abin da suka yi ba an je an yi a koyi an shirya za a yi kaza za a yi kaza to amma kamar yadda ya faɗa inna allaha basirun bil ibad Allah yana kallon bayi da haka Allah ya ga abin da suke sai Allah ya tsiratar da shi haka in ka karanta duka tarihi na annabawa da manzanni da masu kira zuwa ga Allah za ga wannan taimakon Allah yana tare da su in abu yi tsanani aka buga aka raya to sai ka ce na bai da ramari na zuwa ga Allah in ka bai da ramari ka zuwa ga Allah to Allah kuma ba zai shafar da kai ba sai Allah ya tsere ka kai ko kashe mutum suka yi cewa yanzu da za a ce gungun mabannata su haɗu su kashe mai dawa to shi ya nasara domin ya mutu akan abin da yake kira tabbata ce akan abin da yake kira shi ne nasarar shi tunda bai bar abin da yake kira a kai ba kuma kamar yadda muka ji ta gaskiya ba ta mutuwa da mutuwar wani ba ta mutuwa da mutuwar wani domin addini na Allah da haka in dai tsaya kan abin da yake kuma har ya mutu a kai to ya ya ya ya ci nasara kashe mai da'awa ko kashe mai kira ko da an tashi wannan ba shi ke nuna da'awar shi ba ci nasara ba bal ma wani sa'in wannan jinin nashi da za a zubar zai shayar da bishiyar da yake reno ne ta da'awar tashi zai zama ta fito ta yi yaɗo ta zama ko'ina wannan abu ne sannan ne da kuma duk wanda yake bin tarihin masu da'awa zai gani a shek ja'far mahmud adam allah ya ji kanshi da rahma da'awar shi bata fantsama basiran da aka kashe daga ran da aka zubar da jini shi tun daga wannan ranar sai da'awar shi ta fantsama gidaje da yawa a kano ba a sauraron shi amma daga ranar sai aka ce a kunna abin da yake faɗa. wasu da yawa ba sa ganin shi mutumin kirki amma daga kirkirin mutuwar da yi suka zo aka yi jana'iza da su da yawan mutane kuma daga ranar da awon ta zama lokacin yana rayu ba ko ina ake sa karatun shi ba ko ba ko ina ake sa karatun shi ba nan ina zaune da shi ku duba ikon Allah a garin Kano an yi lokacin da gidan rediyon Kano ne kadai a garin sai fm na gidan rediyon kano din ba za ka ji wani malamin sunna ba in dai ka ji ana harka addini ko wasu malamai ne daban akwai waɗanda komai su suke yi ba za ka ji duriyar kowa ba sai su ta kai lokacin da abu aka fara samu wasu gidajen rediyon da kuɗi ma za ka je a sa karatun malamin sunna ce ba za a samu kowane gidan karatu ne amma yanzu ka kama inda ya waye ka bibiya sai ka ji na malamin suna goma baka ji na kishe shi dai ba kaga komai a hankali ake yi waɗannan da suka ba da jinin su da awar ƙara ƙara karbuwa ce yanzu wanda suka kashe malam jabar suna ganin ko sun kashe gaskiya to sai gaskiyar ta ƙara yaduwa suna ganin ko sun kashe da awar sunna sai sunna ta ƙara bunƙasa to haka lamarin Allah ya yake shi ma wannan bawan Allah Allah ya tsira da shi fa waqahu Allahu sayyi'ati ma makaru sannan Allah ya ce wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab sai kuma mummunan azaba ta kewaye da fir'auna da mabiyansa ali fir'aun ana nufin fir'auna da mabiyansa shi ma kuma yana ciki an ce alu kula to shi ne a gaba a cikin wannan kalma din idan na ce iyalan wani to shi ne a gaba a ciki Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad to idan da mutum zai ce Allahumma salli ala ali Muhammad to manzo Allah ya shiga cikin tarbiyya Shine a gaba to da haka nan fir'auna yana gaba cikin wanda mummunan azaba azaban nan ita ce abin da Allah ya nutsar da su a nan duniya suka shiga cikin ruwa ruwa ya nutsar da su shi kenan sannan sai a lahira sai Allah ya ce annaru yu'raduna alayhi wuta ce ake bijirar da su ko kuma ka fassara wa haqa bil bi'ali fir'auna su'ul azab mummunan azaba ta kewaye ta hada da iyalan fir'auna da mabiyansa da shi wace irin azaba ce annaru wuta yuraduna alaiha da ake bijirar da su akan ta guduwan wa ashiya safiya da yammaci ma'ana azaba ce ake musu koyaushe wannan wasu malamai su ce ana nufin a cikin kabarkansu kafin alkiyama ta tashi ake musu wannan azaba duk azabar da za a yi wa mutum gabanin alkiyama ta tashi ita ce azabar kabari sawan a cikin kabari ake ko ba kabari ba ita ce azabar kabari sannan dalili da suka ce wannan ana yi gabanin alkiyama tashi saboda aya ta ce wa yau mace ko ranar da alkiyama za ta tashi za a ce adasilu ala fir'auna ashadda al'azab ku shigar da mabiya fir'auna cikin tsananin azaba ma'ana wadda ta baya ta baya sai wannan nuna azabar da ake wacce ta gabanin tashin alkiyama wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyi da suke nuna akwai azabar kabari duk da cewa akwai wani zai ya kaƙi ya kawo ya ce to in ka ce wannan tana zuwa azabar kabari to ai wannan aya ko wannan sura makiyya ta sauka ne gabanin hijira shi kuma magana azabar kabari ta zo ne bayan an yi hijira bayan an yi hijira magana azabar kabari ta zo to me za ka ce akan wannan to wannan magana ibn kasir ya kawo ta cewa idan wani ce ya za a haɗa tsakanin wannan aya cewa tana nuna azabar kabari da kuma abin da ya tabbata cewa tsura makiya ce abin da yake sai nuna ita surar ta sauka a lokacin ba a fara magana azabar kabari ba da haka ba ba ba wani zai ce ba tana nuna azabar kabari ne. to sai ibnu kafir yake cewa wal jawab an al ayata dallat ala arj al arwah ala an nar ghuduwan wa ashiyan fil barzakh yace eh ayat ta nuna rayukan fir'auna da mabiyansa ana bijirar da su akan wuta safe da yamma haka ayat nuna annaru yuraduna alaiha wuduwan wa ashiya walaysa fiha dilalatun ala ittisali ta'allumiha bi ajsadiha fil qubur yace babu wani dalili a ayyata ya nuna cewa dukkunan waɗannan kafiran da suke binna a kabaruka suna jin wannan zafi rayukan akewa azaba abinda ibn kasir yake so yake nuna anan nan ayyata nuna rayukan akewa ba lallai bane ba lallai bane ya zama hadda jukkunan su gaba ɗaya. sai ke ta iz kar ya kunu zalika zai yi wa azaba kurin ran akewa da haka ana yin azabar dai gabanin alkiyama ta tashi a ina a inda suke amma wa ake wa azabar rayuka fa amma husulu zalika lil jasadi bil barzakhi wa ta'allumihi bi sababihi fa lam yadulla alayhi illa sunnah bil ahadith al mardiya sai mun kace yace amma jiki na mamaci ya ji azabar da ake mamacin a a cikin kabari tare da ran to wannan sunna ce kuma ta zo ta nuna abinda ibnu kathir yake so nuna ita ayar abinda ta nuna rayukan ne suke jin wannan azaba sai sunna kuma hadisai daga baya na manzon Allah sai suka tsara bayani cewa ba rayukan bane kadai hadda ma dukkanin mamata kuma suna ci da haka ce zama hadisai da suka zo daga baya sun karfafa abinda ayar ta nuna ne hadisan da suka zo daga Madina sun karfafa abinda ayar ta nuna ne sai ce wa qad yuqalu wani kuma zai iya cewa za a yi ƙarin bayani a ce inna hadhihi al-aya inna ma dallat ala azabil kuffar fil barzakh wannan aya ta nuna azabtar da kafirai a rayuwar barzakh barzakh shine gabanin alkiyama kenan wala yarzu min zalika an yu'azzaba al-mu'min fi qabrihi bi dhanbi wani zai iya cewa eh mun yadda aya ta ana azabtar da kafirai a barzakh amma ba lallai bane ya zama wannan aya ta nuna kuma cewa mumini za a yi mai azaba a cikin kabarin shi sai ce wani zai iya faɗa haka sai zama ina dalilin da ya nuna shi kuma mumini wanda yake mai sabo in ya mutu za a mai azaba a cikin kabari sai a ce to kuma a tafi hadisai yadda alkur'ani da sunna ake tafiya mana in ka kalli jawabin da kasir har yanzu dai bai kore cewa ayar tana nuna akwai azaba da ake yi wa fir'auna da mabiyarsa gabanin tashin alkiyama to kuma gabanin tashin alkiyama shine ake kira rayuwar barzakh dama rayuwa uku ce akwai wannan ta duniya akwai ta biyu ita ce wanda idan mutum ya mutu gabanin alkiyama ta tashi wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun sai kuma ta uku ita ce wanda in an tashi za a shiga aljanna ko wuta kuma za a dawwama to wannan ayati inda aka je aka dawo tana nuna dai akwai azaba da ake wa fir'auna da mabiyansa gabanin tashin alkiyama to shi za su malamai suka ce to tun da gabanin tashin alkiyama ne shine a inda suke shi kuma mutum inda yake nan ne kabarin shi dan mutum inda yake nan ne kabarin shi da haka inda mutum kura ko zaki ko ta dabbar jeji za ta cinye shi to ba ka ce wa sai azaban kabari ba ka cewa to ai shi ba za a yi azaba sai cikin ta shine kabari kuma ikon Allah zai hana a yi mai abin da ake so ya zo ya same shi don haka wannan aya tana cikin wannan dalilai da suke gwada haka a lokaci ya mure amma akwai bukatar mu fada da bayani musamman a yanzu akwai masu cewa ba wata azabar kabari akwai yan mu'tazila akidan mu'tazilawa da da da wasu da waɗanda suke kore suna da ra'ayi da da yan kogo suna nan suna cewa ba wata azabar kabari ba ne kabari rakan Allah kai mu gobe za mu ƙara bayani akan abin da ya shafi azabar kabari da ni'imar kabari Allah ya dace da mu Allah ya mana abin da muke so Allah ya ya karba ayyukan mu ya gafarta mana zunuban mu ya ba mu zama lafiya a kasan mu da dukkan kasashen musulmi gaba daya waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara musu Allah ya ƙara mana albarka a rayuwarmu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk